Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum barkanmu da dare na yau talata sha tara ga watan Mayu shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa adadin mutane da suka kamu da corona virus a Najeriya sun kai biyar Kanan gwamnati ta ce ba za ta dage dokar hana yawo nan take ba saboda yin takatsantsan da dakile zuwan cutar. rabon kayan abinci na covid-19 a jihar bauchi ya haifar da cece kuce tsakanin 'yan gudun hijira da hukumomin jihar inda mataimakin gwamnan jihar bauchi ya ce 'yan gudun hijiran ba su da rabo a cikin wannan abinci a cikin shirin kuma za ku ji cewa ana kara samun haske a kan halin ta'addanci da kungiyar boko haram bangaren iswap suka kai a garin dabci to sai kuma wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasar najeriya wanda ke cewa shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin kaddamar da wani gagarumin farmakin soji akan mahara da masu satar mutane da suka addabi jihar katsina a kasar ghana kuma wata kungiya mai zaman kanta ta child online africa ta kuka akan barazanar da yara da matasa ke fuskanta na gurbatar tarbiyya ta hanyar zuba hotunan batsa a yanar gizo akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar da kuma tasirin azumin watan Ramadana amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa zai daina ba hukumar lafiya ta duniya WHO kuɗi baki ɗaya. In dai har hukumar ba ta yi waɗansu muhimman sauye-sauye a tsarin ta ba nan da kwanaki talatin. A cikin wasiƙar da ya aike wa babban daraktar hukumar Predos Adhanom Ghebreyesus, shugaba Trump ya zayyana hujjojinsa na ɗaukan wannan mataki da cewa hukumar ta gaza nesanta kanta daga ƙasar china a lokacin wannan annobar coronavirus ya nuna ƙarara matakan da kai da hukumar ka kuka ɗauka a yayin annobar na da matukar tsada ga duniya hanyar da ta fi dacewa ita ce hukumar ta dogara da kanta ta nesanta kanta daga ƙasar china a cewar trump daga cikin kwararar hujjojin Trump na zargin WHO da nanata ba da bayanai da suka kawo rudani game da cutar coronavirus. Kuma bata matsa wa China ta karbi shawarwari da masana suka bada ba. Hakanan ta goyi bayan hana zirga-zirga da China ta yi a cikin gida. Alhali bata goyi bayan matakin da Trump ya ɗauka na hana 'yan China shigowa Amurka ba. A watan da ya gabata, Rose. ya nuna bakin ciki kan matakin da Trump ya ɗauka na dakatar da kuɗin hukumar ta WHO. Jiya Litinin, Tedros ya bayyana wa taron ƙasashen duniya kan harkar lafiya matsayin da hukumar ta ɗauka game da cutar coronavirus. Kasuwannin hannayen jaran ƙasashen Asiya na ci gaba da murmurewa a tsakiyar kasuwancin yau talata. Biyo bayan labaran da suka bayyana cewa an samu maganin annobar coronavirus. Hannun jarin Nike na Japan da na Hang Seng na Hong Kong sun cira da kashi 1.8 cikin ɗari. Su kuwa kamfanonin Seoul na Cosby da S&P Ask da ke Sydney sun cira da kashi biyu cikin ɗari. A inda Shanghai kuwa ta cira da fiye da rabin kashi ɗaya. Sai Taiwan da ta cira da fiye da kashi ɗaya cikin ɗari. karfin murmurewar kasuwar hannayen jarin kasashen na asiya yana da alaka da murmurewar kasuwar wall street na jiya litinin tun bayyana sanarwar wani kamfanin sarrafa magunguna na amurka moderna na samar da maganin annobar covid-19 bayan wani gwaji da aka yi akan wasu mutane kuma suka warke yanzu haka kamfanin ya ce zai samar da maganin mai yawa a watan yuli don ƙara tabbatar da aikin maganin. A kasuwar mai kuwa, kamfanin Amurka na West Texas Intermediate an sayar da gangan ɗanyen mai a kan dalar Amurka 32.25 inda ya cira da kashi ɗaya da ɗigo uku cikin ɗari a yayin da nau'in ɗanyen mai na Brent na kasuwar ƙasa da ƙasa kuwa aka sayar da kowace gangar mai akan dala 34.82 A gaida Aisha Jusile ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus yake karuwa a Najeriya. Yanzu haka da gwamnati ta ce ba za ta ɗage dokar hana yawo nan take ba domin yin taka takatsantsan da dakile bazuwar cutar. wakilinmu baban gidan jibrin ya aiko mana da rahoto a yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus yake karuwa a najeriya yanzu haka dai gwamnatin najeriya ta ce ba za ta dage dokar hana yawo ba nan take domin yin takatsantsan da dakile bazuwar cutar a tsakanin al'umma wannan mataki da gwamnati ta dauka da ya zo ne a daidai lokacin da yawan masu dauke da cutar ta covid-19 ya kai 6,175 kawo yanzu dai jihar lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya ita ce kan gaba da mutane 2,624 da suka kamu da cutar sai kuma birnin kano da ke zama cibiyar kasuwancin arewacin kasar mai mutane 842 matakin hana zirga-zirga tsakanin jama'a tare da rufe guraren kasuwanci kasuwanci da ya haifar da koma baya ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da ma harkokin addinai musamman a wannan wata na azumin ramadan to koya wannan lamari ya shafi kananan 'yan kasuwa a wannan yanayi sunana hussein ina harkar tukin okada a nan garin lagos babu wani ne wata sana'a da zai faɗa ce wai shi wannan abu bai shahe shi ba gaskiya in ba masu sana'ar magunguna ba su ne ya zama dole so yanzu halin da ake ciki babu wani dan kasuwa wanda bai jikata ba ko mai mai karamin karfi ko mai babban karfi sakamakon ba a cin kasuwanni kasuwar da ka saba zuwa kullum ka je ka sau yau ba ka sai ba za ka je ka samu wata sai bayan kwana biyu wata bayan kwana uku assalamu alaikum sunana alhaji sada mazaunin garin Lagos. Domin Allah in aka duba yadda talauci yake a Najeriya da talakawa suke da yawa a Najeriya wani bai zai tashi bai da abin da zai ci sai ya fita ya nemo abin da zai ba iyalansa wani kuma Allah ya sare masa yana da shi to amma mafi akasari waɗanda ba su da shi sun fi yawa jahohin da suka buɗe kasuwanni ana ci sun yi kokari kuma su ma ba wai an ce a kyale haka nan ba su ƙara ɗaukan matakai yadda za a samu sauki kamar kasuwannin da suke kamar misali in aka yi wannan kasuwa yau saboda rage cinkoson jama'a washe gari sai a wata ta ce a kulle wannan saboda na ga anan Legas yawanci ana makasoni haka to ma muna fatan shugabanninmu na arewa za su ɗauki wannan mataki saboda rage daɗaɗin talauci ga jama'a. Kana Alhaji Abubakar Muhammad da Baban Yawo mu ba za mu taɓa mantawa ba Baban Gida a Najeriya domin yau kwanan mu 64 muna kulle ba amo ba lissafi kuma corona abin nan da ake sawa wallahi akwai siyasa ciki domin mun gane amma komi ina komin dadewa za mu ji game da Allah amma a ce musulmi da krista wata kwana 64 a ce ba zuwa masallaci ba zuwa coci wallahi ya kamata shugabanni su taniju. yanzu haka ma dai mai alfarma sarkin musulmi alhaji abubakar sa'ad na uku ya ce sallar idi na bana ba za a gudanar da shi ba a masallatan idi sai dai a masallatan juma'a daban-daban domin rage yawan cunkoson jama'a babangeji Jibrin murya amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin yayin da 'yan gudun hijira da ke zaune a jihar bauchi ke fuskantar matsalar rashin sanin takamammen hukumar da za ta rika basu kayan agaji na abinci a gefe guda kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar covid-19 sanata baba tela ya ce kayan tallafi da hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas ta bayar babu kaso 'yan gudun hijira a ciki saboda tallafi ne na covid-19 da ake rabawa ga jihohi ga dai abdulwahab muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton in ji cewar kakakin hukumar raya shiyar arewa maso gabas nedc abu musa kayan tallafin da suka kawo jihar bauchin na mabukata ne wanda ya hada hadda 'yan gudun hijira ni sunana abba musa na aiki a northeast development commission kasan shi abincin an ba shugaban kwamitin yaƙi da cutar covid-19 a jihar bauchi mukaddashin gwamnan jihar sanata baba tela kayan tallafin da nedc din suka kawo tallafi ne don annobar covid-19 ciki kuma 'yan gudun hijiran sun tabbatar mini cewa sun samu wani kaso na abinci sai dai ba zai ishe su ba. Eh, suna na buba musa shehu ni ne chairman na yan gudun hijira na bauchi state abincin da ake magana an cewa an zo an bamu lalle lalle an zo an bamu ai sai da muka yi magana tukuna aka zo aka dauki abinci na aka bamu abincin da aka bamu na kuma bai kai na local government daya ba yanzu haka ma mu karan kanmu mu rasa yadda zamu yi mu raba abincin nan kowa yana kuka kowa yana korafi akan abinci ya kasa to saboda haka muna kira ga North East Development Commission ba wai mu muna zargin su ko kuma muna muna ce ko suna yi wani mu da hana ko ba a'a ba haka bane idan za a yi tunawa a makon jiya mun kawo muku rahoto kan matsananciyar karancin abinci da yan gudun hijira su fiye da dubu biyar da suke jihar Bauchi suke fuskanta Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. To madalla da fatar an shakata da wannan wakar. To yanzu kuma bari mu shiga bangaren tsaro inda ake kara samun haske dangane da harin ta'addanci da mayakan Boko Haram bangaren Iswab suka kai a garin Dabci. Daga Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. A baya nan dai mayakan Boko Haram bangaren Iswap sun matsa da kai hare-hare a wasu daga cikin yankunan jihar Yobe. Wannan wani mazaunin garin Dabci ne ke mani karin haske akan harin ta'addancin da jiya Iswap suka kai a garin nasu na Dabci. To abin da ya faru jiya misalin kusan biyar haka muka samu labari yaran Boko Haram suna zuwa garin Dabci kuma kamar karfe biyar sai muka ji har bayan wannan da dare kuma sai muka ga Wuta ashe kofan gidan mai girma district head na dabci ka sa wuta da falonsa da kuma cikin gidansa da suton abinci haka bayan wannan kuma tsare da fita bakin tisha suka gona wani asibiti sannan kuma suka ɗau wata mota lokacin sojojin najeriya sun zo suka yi musayan wuta jirgin sama ya saki bom wanda ya kona mota guda biyu kuma ɗayar motar karamar hukuma ce wanda suka ɗauka da kuma tasu ce ta yan boko haram kawaci sun kai mutum shida ko bakwai na yan ta'addan na yan ta'addan duba da yadda yan ta'addan suka kone gidan hakimin garin na tuntuɓi ɗaya daga cikin ya'yan mai garin na dabci ko zai man bayanin yadda abin ya faru dai mu kuma muna kan fitowa dai haka wato kun gudu daji kenan eh mun gudu gaskiya ne lokacin da suka shiga cikin gidan naku kamar me suka yi a cikin gidan to lokacin da suka shiga suka doki fetur dai suka shiga suka koko ne wajen da za su fara kafin su doki kayakin wato sun ɗabi kayaki a cikin gidan kenan a ah, insha Allah sun kun dauke kamar me suka ɗiba gidan eh to akwai kayan shi na mai girma din su kayan sa na sawa da su kayan sa dai na abubuwan sa da yawa dai haka dai abubuwa da dama sun dauka a cikin gidan sannan bayan sun ɗeba kayan kuma sai suka sa wa gidan wuta suka sa ga abin na kai suka kwana da na tuntuɓi hedikwatar tsaron Najeriya akan wannan hari na garin Dabci daya daga cikin masu magana da yawunta ya shaida min cewar nan gaba ne za su fidda sanarwa a hukumance masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya yi ƙarin gaske akan abin da ya sa iswap suka matsa da kai hare-hare a bayan nan. Muna sane da ita uwar kungiyar Islamic State ta duniya da uwar kungiya gaba daya ta kaddamar da wani tsari wadda take kira yaƙi na sansa kuma ta yi shi ne don ya dace da wayannan kwanaki goma na ƙarshen Ramadan. Amma lalle mun ga alaman suna kai hare-hare. Hadde hare-haren da suke amfani da roka-roka suke suke jefawa daga nesa a shekara 2019 sun yi irin wannan kira gab da uh, babbar sallah to shi ma haka suka yi kusan kwana goma suna yi to ina san alakanta shi da wannan abu da gani a dabci abu na biyu shine shi irin wannan yaki yaki na ta'addanci har dai na tsarika noke shi su 'yan kungiyoyin nan suna karantar yanayin da ƙasa ke ciki a dabci muna da labarin cewa karfin jami'an tsaro da ake nan yana da rauni to ba abin mamaki ba ne wayannan mayaka suna karanta irin wannan suna ɗaukan dama suka irin wayannan hare-hare hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin kaddamar da gagarumin harin soja a kan mahara da masu satar mutane da suka addabi jihar Katsina. Wakilinmu na Katsina Sani Shu'aibu Malumfashi ya ce umarnin shugaban kasar yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu ya raba wa manema labarai a Abuja. sanarwar ta bayyana cewa runduna ta musamman ce za ta kai farmakin da zai murkushe maharan da suka addabi al'ummomi a sassa daban-daban na jihar katsina kuma tuni su waɗannan dakaru na musamman waɗanda kuma sun ƙware wajen tsara dabarun yaƙi sun hallara abin nan na katsina inda suke ganawa a asirce da nufin tsara irin farmakin da za su kai wa sansanonin da aka tsara da kuma lokacin da za a kai wannan hari da nufin samun gagarumin nasarar kawo ƙarshen ta ta'addanci da ta'annatin da waɗancan mahara ke aikatawa a kulliyomin. Tani dai babban hafsan tsaro General Gabriel Sakin ya fayyace fayyacewa shugaba Buhari akan irin tsari da kuma dabarun yakin da yake son ya aiwatar don samun nasara. Har wa yau sanarwa ta kunshi sakon jimami na har-haren da aka yi ta kai wa al'ummomi daban-daban a jihar a baya-bayan nan inda shugaba Buhari ya ce ya ji takaicin aukuwar lamarin. Ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu cikin waɗannan hare-hare shugaba buhari ya yi fatan allah ya ji kansu da rahama su kuma waɗanda suka samu raunuka suke jiya a halin yanzu ya yi fatan allah ya ba su lafiya ƙarshen rahoton kenan san shahab malumfashi murya amurka daga birnin katsina a najeriya to madalla a gaida sani sha'ibu malumfashi a kasar ghana kuma wata kungiya mai zaman kanta da ke kula da harkokin yanar gizo da kuma shafukan sada zumunta da ake kira child online africa ta kuka akan barazanar da yara da matasa ke fuskanta na gurbatar tarbiyya ta hanyar zuba hotunan batsa a yanar gizo da kuma shafukan sada zumunta ga dai abbas da karin bayani a cikin wannan rahoton da take magana yayin bukin ranar sadarwa ta duniya na shekarar nan daraktan zattarwa na kungiyar child online africa awo aidam amenya ta bayyana cewa an samu ƙarin barazana wadda yara da matasa ke fuskanta a yanan gizo a dalilin ƙaruwar raraka a fuskan lalaci da fatauci harkoki na batsa inda suke sa matasan nan su samar da hotuna ko bidiyon kansu tsirara ko cikin hali na lalaci. Hajiya Rahama Abubakar Jawandu jami'ar sadarwa ce da ta nakalci raraka da ke gudana ta yanin gizo. Ta yi bayanin yadda haka ke faruwa. Za ga lokuta da dama an bar yara su kansu suna su shiga can su fita nan kafin ka hankala su kansu sun je sun shiga inda bai dace ba mai yi wani alal misali ke uwa kin bar ma yaro ko yariya waya ita kanta tana kallo sai daga kawai kwastam gashi domin kwastam sai daga kun sako maka wannan wato tallace-tallacen tasu kuma iyaye kuma yana fitowa da irin inda wuraren da muke shiga a cikin yanar gizo kamata idan mun shiga wasu wuraren kawai mu goge su domin tunda yaran mu na amfani da wayoyinmu kuma su kansu suna sai amfani ma da mu. Sarkin Wangarawa Alhaji umar Baba Isa darakta ne na shirin tarbiyyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi sokaci akan abin da iyaye da hukuma za su iya yi don kiyaye matasa ɗin fadawa cikin wannan tarko. Yaro ya kamata yana karkashin protection ka taimakon ka kiyaye shi domin abin da ka sani bai sani ba in ya ɗauki wani abin da tura ke cewa habit in ka taimake shi ya adopt wani habit ka ji mai ciwo shi sa idan kana kan intanet eh abin da za ka yi kamar da ka nuna in ka kare abin da ya fi kyau eh ka kashe ka kashe wannan eh kuma babban maganan shine wane ne abokin ɗanka muna da local authority shi sa kowane unguwa akwai municipal akwai district mini da mini kuma kowane wurin akwai abin da muke kira municipal security council a ƙarshe hajiya rahama ta ba da shawarar yadda iyaye za su rinka lura da abin da 'ya'yansu ke yi a kan intanet. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas, To yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta kasashen turai uefa union european de football wadda ta amince da cewa alkalin wasar da ya jagoranci karawar da ta hada fc barcelona ta kasar spain ko kuma spain da paris saint germain psg ta kasar faransa da denis eteken dan kasar jamus ya jagoranta a ranar hudu ga watan maris shekara 2017 wadda daga bisani aka lakabta da da remontada ya tabka kuskure masu tarin yawa da hana kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain ko psg din kai ga wasanni na gaba bayan barsa ta lailaye su da ci shida da daya kamin hakanan paris saint germain din ce ta kasar faransa ta kakkabike barsa a parc de france na kasar faransa da ci hudu da nema ita dai hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa union european de football ta zargi alkalin dan kasar jamus da nuna son rai da baiwa barsa cin daga kai sai mai tsaron gida kyauta da hanawa paris saint germain penalty abinda ya hana psg din kai ga wasa na gaba na kungiyoyi takwas ko kuma kar da final na shekara ta goma sha bakwai na wasannin champions league abinda aka kira da remontada uefa union european de football ta ce a wannan wasar psg ce ya kamata ta je wasa na gaba Ƙungiyar ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ta shigar da ƙara ne gaban Union European de Football UEFA bayan kashin da ta sha a hannun Barsa da ci shidda da ɗaya shekaru uku inda suka gabata domin nuna rashin jin daɗinta da makin amincewa da alƙalancin Denis Aitekin ɗan ƙasar Jamus wanda aka zaɓa a matsayin alƙali mafi ƙwazo a ƙwarewar teburin kakar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamus ta shekara 2018 Olympics 2019 a kasar Jamus a fannin alkalancin kwallon kafa. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Olympic du Marseille OM ta kasar Faransa ta na fuskantar matsaloli a baya-bayan nan bayan ta rabu da daraktan wasanninta cewa da Zubi Zareta mai hoyar da kungiyar ne Andres Vilas Boas ke shirin murabus daga tasa kujera ko da yake shugaban wannan kungiyar ta kwallon kafa Jacques Henri Ero ya nemi da kocin Vilas Elias da ya tsaya a kungiyar tunda za ta buga wasannin Champions League a kakar wasannin kwallon kafa ta baɗi idan Allah kai hakanan ma shugaban na Olympic de Marseille ya karyata raɗe-raɗin da ke cewa ai yana kan hanyar sayar da kungiyar kwallon kafa ta OM din ta Faransa da ke fuskantar matsalolin kuɗi yanzu haka. A dai wannan lokacin Luis Campos, daraktan wasanni na kungiyar kwallon kafa ta Lille ta ƙasar Faransa ya yi murabus da nasa mukami kuma ana tunanin ba mamaki idan aka gane shi ya bulla a kulob din olympic du marseille ta kasar faransa domin canjin tsohon daraktan olympic du marseille zubi zareta da aji nasa mukami ita ko hukumar da ke kula da yin kididdiga da ma nazarin harkokin wasannin kwallon kafa ta duniya ta hiddo wata kididdiga a yau talata da ta zana kungiyoyin kwallon kafa na duniya da suka fi yawan cin wasannin kwallon kafa a duk karawar da suke yi da tazarar ci uku ta farko ita ce kungiyar kwallon kafa ta gibraltar ta lincoln red da ke cin wasanninta sama da kashi hamsin cikin ɗari da tazarar cin kwallaye guda uku a raga amma mafi ɗaukar hankali a wannan ƙididdiga shine irin yadda kungiyoyin fc barcelona ta spain da ta ƙasar faransa paris saint germain ke kankaka a wannan ƙididdigar haruna na Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A da Haruna Mamman bako To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tasirin azumin watan Ramadana. Salamu alaikum Suna na Umaru Habubakar a garam jamhuriyar Nijar. Zan yi magana akan rayuwar matasa tu a wannan lokacin na azumi. Ya kamata ga 'yan uwanmu matasa su gane wannan lokaci ne lokacin azumi wata ne mai albarka wata ne mai alhurma duk lokaci da ya shigo da mutane suke zuwa su yi wasu abubuwa wanda ba shi ba ya kamata wannan watan ha da allah ya farlanta shi a gare mu allah ya ce wannan azumi da muke yi shi ne ya farlanta shi mu yi shi kuma wannan azumin shi ne zai sakanta mana abin da muka yi bai gaya ma kowa ba ladan shi kenan tun matashi ya kamata ya sa ma zuciyar shi sanyi ya bi tarbiyyar da uwayen suka tsora shi a kanta kai ya tsaya ya ringa abubuwa na barna duk abin da ya zama to matashi zai zo ya zamana aikin alfahasha da zaman banza da barci da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba ya kamata matashi ya tsaya ya bi uwayen shi kali ya kwanta ya zama to ko shi sai barci sai lokacin shan ruwa ya tashi ya zai sha ruwa a'a ya zo a gidansu uwayen shi akwai aikin da zai musu bayan shi akwai waɗanda suke matasan ne suna da halin da za su ma uwayensu taimako su taimaka musu da wasu abubuwa amma sai ga matashin ya yi pocket ya bar lamarin gidan ya bar uwayen ba ruwan shi da su sai lokacin shan ruwa yayi ya zo ya ringa duba a bashi abin da su yi amma kuma wani abin ma muna da akwai laifi na uwaye saboda akwai uwayen da suke tsarmi ma yara gindi sai an kwan biyu kuma su ringa ɗora hannu a iyaye su ne na horko da su tarbiyyantar da yaro hal tarbiyyar da ta zamanto ya zamanto an gwada yaron nan misali ne wannan wata ɗaya shi ne za mu nemi duniyar mu mu nemi lahiran mu a cikin shi wata ne wanda duk matashi a duniyar wannan ya ɗaya ya yi astigfari ya nema ma uwayen shi addu'a saboda sai ya ma uwayen shi addu'a tukun addu'a shi take amsuwa saboda in an kwambi mu ne matasa manyan gobe. Madalla yanzu ko ga Aisha Sule ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa zai daina ba hukumar lafiya ta duniya WHO kuɗi baki ɗaya. in dai har hukumar ba ta yi waɗansu muhimman sauye-sauye a tsarin ta ba nan da kwanaki talatin. a cikin wasikar da ya aike wa babban daraktar hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus shugaba Trump ya zayyana hujjojinsa na daukan wannan mataki da cewa hukumar ta gaza ta kanta daga kasar China a lokacin wannan annobar coronavirus. Thomas masu sauraro baki ɗan abin da Allah ya sauwake yake dan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya da Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa a jihar Gombe wanda aka yi sa a yau. To Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata makoma tare da sauran magabata. Yanzu a madadin Aisha Tisili da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.